Abubuwan na tarihi ka sani suna nuna irin yadda rayuwar al'umma take idan al'umma tana adana abubuwanta na kayan tarihi to yana nuna lallai ta san mahimmancin kanta kuma ta san ita wace irin al'umma ce kuma za ka ce a zamanin mu da mun san harkokin badala mun san kofofi yanzu a ce jikokin mu su taso ba san menene ma garin su ba ai abun tambaya ce abun da ya shafi adana irin kayayyakin tarihi abu ne da lalle ta yi wa'inda suke baya suka zo daga baya za su iya gani su amfana da shi sosai. Adana kayayyakin tarihi da al'adu abu ne da ke bayyana asali ko tushen mutum kuma yakan tunatar akan wani abu mai muhimmanci da ya faru a baya tare da bayyana al'adun iyaye da kakanni. Ginin ganuwa da kofofin Kano abin tarihi ne da jihar Kano ke alfahari da shi. Tarihi ya nuna cewa an fara gina ganuwar Kano tun lokacin sarki Giji tsakanin shekarar alif ɗari ɗaya da da casa'in biyar miladiya zuwa shekara ta 1133 aka kuma kammala shi a tsakiyar karni na 14 lokacin sarki zamnagawa aka kuma shiga bunƙasa ta a karni na 16 ganuwar na taimaka wajen sa ido kan shige da fice a cikin birnin kano shugaban sashen koyar da tarihi na jami'ar bayero ta kano dr ibrahim khalil samad ya ce ginin ganuwa da kofofin kano na da muhimmanci sosai kasancewar ababen tarihi a afirka kuma idan har aka rasa su to akwai wahala wajen mayar da gurbin su. Abu ne muhimmi mu riƙi al'adunmu kuma mu san al'adun nan tun farko ma. Wa'annan abubuwa ɗin da badala ɗin da ƙofofin nan su ne suke nuna mana tarihinmu. Kuma abin alfahari ne a gare mu. Muna da tarihi kuma muna da ci gaba kafin zuwan turawa. Saboda haka ya kamata mu tabbatar da wa'annan abin mun ajiye su mun adana su don mu san tarihinmu. sai dai a ta bakin hukumar kula da adana kayan tarihi ta ƙasa ta ce ci gaba da rushe gina ganuwa da kofofin tarihi na da matukar haɗari domin hakan na iya tafiyatar da gudunmuwar al'ada da tarihin al'umma duk da cewa mafi yawan rusau ɗin ana yin su ne da sunan bunƙasa birni abin da ya kamata mu yi la'akari da shi shine ba za mu soki gwamnati ba akan yadda da ake kawo don ci gaba amma kamata yi a la'akari da cewa kofofin nan da badalan nan kofa tsohuwar kofa za a cire kawo a kyawata wurin ko kuma a gina wata kofar wannan tsohuwar kofar yadda take da kuma abubuwan da suke rataye da wannan kofar kamata a eh yi a sa su a gefe a sake adana su ba za mu san tarihinmu ba gwamnati abin da take yi daidai ne ko kuma a gyara su a sake daga su dan sunana mana me tarihin mu yake da yake yin tsokaci akan wannan batu dr ibrahim khalil ya ce duk wanda ya san wannan ganuwa zai san cewa yana da matukar muhimmanci ga bunƙasa al'adun al'umma ganin cewa yana janyo hankalin masu yawon bude ido daga kasashen afirka ta yamma har da ma na larabawa masu kamanceceniya al'ada wani masanin shari'a da ke nan kano barista abdulrazak aikawa ya ce adana tarihi na da muhimmanci kuma zai iya zama laifi a shari'ance idan aka rushe su ne ba tare da amincewar hukumomin da abin ya shafa ba in an ga wa'annan abubuwan an san ana magana mutanen Kano misali kofar na isa kofar mata kofar dan agundi tunda har ana cewa wa'annan wurare na National Commission for Museum and Monuments ko abin tambaya shine nan an tuntube su ko ba a tuntube su ba saboda haka wannan abu da aka yi sabunta ta ko kuma a tabbatar cewa eh ga kofofin nan suna nan abu ne wanda in aka yi la'akari da zamani ana da bukata dan tambayar shine abin da Kano gwamnatin Kano ta yi shin ta ruguza wannan abin tarihin ne ko kuma ta haɓaka shi da yawa daga masu ruwa da tsaki na ganin cewa adana kayan tarihi da na al'adu na bayyana asali da al'adun mutane don haka bukatar adanawa tare da inganta suna da matukar mahimmanci don amfanin masu tasowa a nan gaba baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya